din ko sun ina nake ne yawa yace wal jam'u bi arafa sannan akan yi jami'a arafa baina zuhri wal asri inda zawali sunnatun wajiba a hada magariba a zahar da al'asar a arafa yayin da rana ta yi zawali wannan sunna ce wajiba ai sunnatun mu'akkada shine wajiba din bi adanin wa iqamatin li kulli salah Eh, da kiran sallah da ikama kowace sallah sai an kira mata sallah sai an mata ikama a wurin arfadin ko kuma a masjidu na mira eh wanda suka samu zuwa masjidu na mira sai su yi a can Wa وكذلك في maghrib wal isha, haka kuma wajen hada magariba da isha, bil muzdalifa a muzdalifa idan wasala ilaiha yayin da mai aikin hajji je to matsala ta kiran sallah da ta da ikama a muzdalifa ko a arafa ko kuma a gida malamai sun yi saɓani gaskiya shin wai za kowace sallah za a kira mata sallata ne kuma a yi mata ikamata ko ko dai za a yi kiran sallah kwaya ɗaya ne sannan kuma a yi ikama biyu ko kuma dai ba za ma a kira sallah ba kwata-kwata tun da daman duk jama'ar da za a kira su su zo sallar sun haɗa wurin هذه salatu صفة أقوال wannan su ne maganganu guda uku na farko akwai ra'ayin cewa za a kira sallah ƙwaya ɗaya a yi ikama biyu wannan shi ne ra'ayin jabir bin abdullah kamar yadda ya fidda riwaya ingantacciya cewa annabi sallallahu alaihi ya je muzdalifa ya yi an yi kiran sallah ɗaya an yi ikama biyu ma'ana kiran sallar magaribar shi ya wadatar mana isha me hikimar da za a zo a sa kiran isha'i alhalin jama'a da za su yi isha'i suna nan manufar kiran sallah kuma shine a kira mutane kaga za a yi kiran sallah kwaya ɗaya ne da ikama guda biyu kaji ko ra'ayi na biyu shine ra'ayin abdullahi dan umar shi cewa ya ma gaba ɗaya ma kawai ikama kawai za a yi babu ma kiran sallah gaba ɗaya a wata riwayar bi ikamatin wahidatin da ikama ɗaya to amma abu dawud a riwayarsa a sunan dinsa da ya kan hadisin sai ce bi iqamatin wahidatin li kulli salatin ana nufin wato da iqama kwaya ɗaya a kowace sallah ai mata iqama ta kwaya ɗaya kun ga ra'ayin dan umar kenan ana nufin me za a yi iqama ce kawai kwaya ɗaya babu maganar kiran sallah nafal azan shi ya ma kore kiran sallah a wajen hada sallah ta jam'i fa yanzu kamar magariba da isha'i ko a arfa ko a muzdalifa babu maganar kiran sallah a ra'ayin dan umar kun ji wannan ra'ayi na uku ra'ayin abdullahi da mas'ud shi kuma ya ce za a yi wa kowace sallah kiranta kuma za a yi mata ikamata wannan riwayar bukhari ce riwayar bukhari ce riwayar jabir dan abdullahi riwayar bukhari da muslim riwayar uh, abdullahi dan umar uh, imam ahmad ya fadda ita uh, imam shafi ya fadda ita cikin al'ummu littafinsa ko da imam al-baihaqi idan ban manta ba to ya za'a yanzu a nan gurin a malikiya wanne suka dauka a wal jam'u bi arafa bayna zuhri wal asr inda zawali sunnat bi wa kiran sallah da ikama kowace sallah ko wani ra'ayi suka dauka ra'ayin nan mas'ud to mai sunan salam da ya zo kai sai ya fifita riwayar jabir kun gane ya fifita riwayar jabir ya ce za mu ɗauki riwayar jabir akan bisa ka'ida nan ta usulu al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shine abun abun gabatarwa akan wanda ya kore ko ina fata ana fahimta to amma wasu malaman suka ce eh ta yaya shi abdullahi dan umar ya kore kiran sallah ko shi ko jabir ya tabbatar da akwai kiran sallah da haka bari mu ɗauki kiran sallah ɗaya rak da iqama guda biyu ga mun fifita riwayar abdullahi jabir bin abdullah akan ta abdullahi dan umar ko wasu malaman suka ce idan ka duba min haisu a fiqh wajen asubut tabbatar riwayoyi din da inganci to sai ne ka gabatar da riwayar abdullahi dan mas'ud ka fahimci wannan yawwa riwayar abdullahi bin mas'ud wasu ita suka fifita ala hal kun ji maganganun malamai akan wannan sai yake cewa kadhalika fi jam'il maghrib wal isha haka wajen hada magariba da isha bil muzdalifa a muzdalifa idan wasala ilaiha wa idza jadda sayr bil musafiri wuraren da ake hada sallah idan mutum yana cikin tsakiyar tafiya matafi shine jaddar sai yana kan tafiya falahu ya yajma bayna salataini yana da dama ya hada tsakanin salloli guda biyu fi akhiri waqti zuhuri kaga nan gurin malikiya sun tafi akan jam'u akhiri kenan akwai jam'u taqdim akwai kuma jam'u akhiri jam'u ne shine zaka hada azhar da la'asar sai ka zo kayi la'asar a lokacin azhar kaga wannan jam'u taqdim ka matso da ita ka gane akwai jam'u akhir shine za ka yi azahar da la'asar sai ka ika ka yi a sai ka zo ka yi ta a lokacin la'asar to yanzu a nan gurin sai ya ce me a wai za jadda sayru bil musafir falahu an yajma baina ne fi akhir wakti zori a ƙarshen lokacin azahar kuma shine farkon lokacin la'asar kenan kun fahimci wannan wa awwal waqti ka gani farkon lokacin la'asar wanda abin da ya tafi ra'ayinsa kenan ba a yin kuma nafila waka zalika al-maghrib wal isha haka magariba da isha'i wa idar shi ma haka ka yi fa ka yi magariba ne a ƙarshen lokacin magariba ka yi isha'i a wannan lokacin wa idar ta halafi awwali wakti as-salati al-ula to idan mutum ya haɗa sirdinsa zai yi tafiya a farkon lokacin sallah ta farko kamar misali mutum ya niyya zai tafi abuja a da lokacin la'asar la'asar tana yi kuma ya niyya zai tafi abuja to bisa ga mashhurin zance a malikiya akwai da ke ba a haɗa azhar da la'asar ba la'asar da magarba ba daidai bane ba ma'ana kamar zai tafi abuja a farkon lokacin azhar to yana da damar ya haɗa kuma ya san cewa ba zai sauka ba sai bayan rana ta yi gurubi ta faɗi zan tafi abuja kuma na san ba zan isa abuja ba dole sai rana ta faɗi to suka ce yana da dama ya yi jam'u takdim kenan zai eh sai lokacin da zai tafi azhar ta yi ma'ana yanzu lokacin azhar ne kuma yaga in bai yi azhar ba bai zai sauka ba to sai ya ce sai rana ta yi gurubi to yana da dama ya hada sa kuma yanzu wannan zaka shiga mota ne da magarba kuma inda zaka je din nan ba za ka isa ba sai wata kila asuba to kana da dama a malikiyance ka yi sallar magaribar ka da isha'i kafin kawo motar na sai ka tafiyar ka kun fahimci wannan da kyau to wa idan ta halafi awwali waqti salatil ula jama'a na idan kenan na'am na'am alaji na'am eh na'am ba wanda suke wajen masallaci ba eh da speakers ba ake ba gaskiya ne haka ne haka ne a malikiyance abinda suka tafi shine irin wannan jam'i da za a yi za a kira sallar magariba a lokacin ta normal kiran sallah amma idan an zo isha'i ba za a yi amfani da amsa kuwa ba kai ba ma amsa kuwa ba ladani ma ba zai hau manarar masallaci ya kira ba sai dai ya kira da karamin sauti kuma kiran ma da zai a cikin masallaci zai wannan kuma shine yafi inganci kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka din bara a daga sauti ba idan za a kira musamman isha'i din magariba kan za a daga sauti ga wanda Allah ya sa ya samu dama ya zo to yayi na'am eh o sallar ba wai kiran sallar ba a ah, to shikenan sai alhaji abin da yake tambaya ba wai kiran sallar ba tun da dai ana yin sallar ne don waɗanda suka zo to akwai buƙatar sallar a yi ta a sa amsa kowa wani ya ji sai a ce ai daman alaji ita sallar ba wai ana yin ta ne da amsa kowa don wani ya ji ya bi daga nesa ba ana yi ne don waɗanda suka zo sallah ɗin su ji karatun liman ɗin ragadau da haka batun ma wani ya bi sallah daga nesa ko da ruwa ko ba ruwa wannan babu shi ma kwata-kwata insha Allah an ba da ansa ko to to sai yake cewa kuma ina za mu je walil maridi an yajma idan kafa ani an yughlaba ala aqlihi mara lafiya ya samu ya hada sallah idan ya ji tsoron za a rinjaye hankalinsa inda zawali wato zai iya hada sallarsa yayin da rana ta yi zawali wa inda al ha kuma yayin da rana ta yi gurubi mana inda zawali ya juma'a baina zuhur wal asr wa inda al ya juma'a baina al-maghrib wal isha kamar misali mutum ne zai shiga za a yi masa tiyata ko za a yi masa aiki a da rana ne kuma azar ta yi to ya samu ya hada azar din sallar kafin ya shiga ko za a yi mai da daddare to ya samu ya hada magariba da ishayi kafin ya shiga tiyata ko kuma wani abu zai same shi hankalinsa zai kau za a yi masa wani aiki ko wata allura to ya samu ya hada sallar sauransu to mai jarabawa fa mai jarabawa ma sai ka bashi waccan fatawar gashi nan mai misala yake cewa zai yi idan ya ji tsoron ba zai sauka ba sai gurubi ya yi zai iya hada tsakanin aza da al'asar iya ji tsoron cewa a tafiyarsa ba zai sauka ba sai me sai rana ta fadi da haka kai ba idan kana jin tsoron ka shiga jaraba ba za ka fito sai bayan la'asar can shi kenan sai ka hada aza ɗinka da la'asar ka shiga tunda ba za su ba ku dama ku yi sallar asar ba kun gane to a wa in kana jam'u arfaqa bihi a li batnin wa nahwihi jama'a wasata waqti dhuhri a idan mutum ya kasance yana da matsala ta wato jam'i din da zai yi saboda matsala ta ciki kamar wanda yake da matsala ta ciki ko yana gudawa ko yana da wani ciwo da yake damunsa to yana jin tsoron bai samu in bai yi sallan nan ba zai kamu da wannan ciwo ko guda ko abu to an ba shi dama ya haɗa sallah amma tsakiyar lokacin azahar an gane ko sai ya bari sai azahar ta je tsakiyarta sai ya yi azahar sai ya yi la'asar wa inda ghaibubati shafaki sannan kuma sai ya bari sai shafaki ya buya sai ya yi magariba sai ya isha'i kun gane yawwa wal mugma alaihi la qada'a la la yaqdi ma kharaja waqtuhu fi igma'ihi wanda ya suma baya rama sallar da ya suma din a lokacin da ya suma mutum ne baya da lafiya ko aka dake shi ya suma ko wani abu ya same shi ko ya accident ya suma baya cikin hankalinsa to ba a cewa wani da ka farfado ka warke sai ka rama sallolin da suka kubuce ma bayan ka suma ba a ramawa wa yaqdi ma afaqa fi waqtihi amma zai rama abin da ya farka a cikin lokacinsa mayu ma yudriku minhu raka'atan idan zai iya diskar raka'a daya fa aktara min salawati ko kuma sama da raka'a daya daga cikin salloli ku kula da wannan karku rikice abin da ake nufi wato mutum ne sai ya suma na farko dai suma ba a rama sallah bayan an suma dan bai da hankali babu takallufi a kansa taklifi a kansa to amma yayin da ya suma yana suma ya farka dab da magariba amma magariba ba ta yi ba kuma wannan lokacin da ya farka zai iya ba shi dama ya yi raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi magariba ta shigo ko kun ga kenan ya farka a lokacin laruri na ne na la'asar ina fata ana fahimta ko to sai ce ko raka'a ɗaya ko kuma raka'a biyu to a nan gurin zai rama wannan sallah ɗin ta la'asar an gane kuwa ma'ana la'asar da ya farka a lokacin ta na laruri zai iya riskar raka daya to shi kenan, bina'an a wancan hadisin da manzo Allah ce man adraka rakatan min al-asr faqad adraka al-asra to zai rama wannan raka'a zai rama sallar la'asar din da ya farka a wannan lokacin ta. wa kadhalika al-ha'idu tathuru wannan ma hukuncin ka dora wa mai jinin al'ada da ta tsarkaka duk da magariba wanda saura kamar raka'a daya ko raka'a biyu magariba ta shigo sai ta farka sai ta dawo lafiyarta jini ya tsaya to tai maza maza ta yi wanka sannan sai ta rama sallar la'asar din kadai fa idza baqiya minan nahari ba'ada tuhuriha بغير توان خمس ركعات صلة الظهر والأسرة تو أما دا أتي مي جنن الآدة ذات سامو تركك باين تاي وانكا تا تركك باتاردا واتو وني أتويت وني لوكا تشيبا to in ta lissafa za ta samu raka'a biyar kafin rana ta faɗi to fa sai ta rama a zahar da la'asar kaga ta samu cikakken sallah ɗaya ta samu kuma wani bangare na wancan sallah ɗin in dai za ta samu raka'a biyar to sai ta zama a zahar da la'asar wa in kana al-baqi min al-layli arba'a raka'atin fa to idan kuma jinin nata ya ɗauke mata ne cikin dare amma dare ya kusa karewa da raka'a hudu ne kacal daren zai kare asuba'i ta shigo gwargwadon yin sallah raka'a hudu to ya za a yi sai ce sallatil maghriba wal isha za ta yi magarba za ta yi isha saboda magarba tana da raka uku isha kuma za ta fizgi raka'a ɗaya. kuna fahimtar lissafin nashi yawwa wa in kana minan nahari fa aw minan laili aqalla min zalika to idan aka samu lokacin da ya saura a rana din ko lokacin da ya saura a dare din aqalla min zalika bai kai raka'a ɗaya ba fa ai bai kai waɗannan raka'o'i din ba da aka faɗa ba sallati salatal akhira sai ta sallaci sallah ta ƙarshe kawai ma'ana idan mun raka ɗaya ne saura mata za a yi to kawai azhar za ta yi ko la'asar kawai za ta yi ina fata ana fahimta ko kuma isha'i kawai za ta yi wa in hadat li hada taqdiri idan ta yi al'ada ga wannan takadiri da aka ambatawa na wannan kaddarawa na lokaci lam taqdi ma hadat fi waqtihi amma fa ba za ta rama abinda ta ainihin wato yi al'ada a cikin lokacinsa ba ma'ana saura lokaci kiris raka ɗaya ne watakila za ta iya samu sai ba ta yi sallah ba kuma sai jinin al'ada ya kama a wannan fatawar to ba za ta rama abinda wato jinin al'ada ya same ta a wannan lokacin ba za ta rama ba amma yace wa in hadat li arba'i raka'atin minan nahari fa aqalla ila raka'atin idan kuma misalin jinin al'ada ya kama ta saura raka'a hudu a rana ta ta fadi ko raka'a daya aw salati raka'atin ko kuma raka'o'i guda uku ne minan laili na daga dare ila raka'atin ko zuwa raka'a qadati salatul ula faqat za ta rama sallar farko ne kawai banda sallah ta biyu din amma yake waqtulifa fi haidiha li arba'i raka'ati min al-layli an yi sabani injinin al'ada ya kama ta wato kafin dare ya kare raka'o'i ne guda hudu suka saura faqila wasu suka ce mislu zalika misalin wannan kaulin da muka faɗa kenan waqila wasu kuma suka ce inna hadha fi waqtiha fi waqtihima ai kawai jinin al'ada ya kama ta ne a lokacin salloli guda biyu a da la'asar tunda dai har an samu a hudu to shi shikenan kawai fala eh yace wa qila innaha hadat fi hima fala hima ba za ta rama su ba tunda dai ta sallah jinin al'ada ne a lokacin sallah ba ku gane abin da nake so ce ba abin da nake so na ce shine saura mata raka'a daya rana ta fada ba ka ga abin binta la'asar ba haka ne ko ba ka bane ta yi sakaci wata yi la'asar ba to sai jinin al'ada ya zo rikice mata to yanzu a nan gurin idan ta zo za ta rama la'asar ko ba za ta rama la'asar ba ashe mu gane karatun ba a wancan kaulin da na faɗa na farko wannan kaulin lam taqdima hadat fi waqtihi suka ce ba za ta rama ba me yasa yanzu mace mai al'ada tana rama sallah to ai al'adar ta same ta a lokacin sallar bai fita ba don me za ku ce sai ta rama ban ji ba to sai dai ku yi mata hukunci cewa ta yi sakaci ta yi sakaci ta yi sakaci to shi ne su ma malikin suka ce tunda tana cikin lokacin kuma annabi ya ce ba a rama sallah ga mai al'ada ko sai dai ka ce ta yi sakaci ba ta yi ba to wannan shi ne wasu kuma suka ce za su rama wani ta rama wasu kuma suka ce ba za ta rama ba amma in an bi keke da keke da keke gaskiya ba za ta rama ba to sai mu dakata anan insha Allah ta'ala